masu hujja adillatul qawlu sani na farkon su ya fara jam'u suhuf mushaf yanzu na uku da na hudu dalu tauliyatu abubakar radiyallahu anhu umara radiyallahu anhu dorawan abubakar da iwa umar maslaha aka kalla kai umar na da hangen ne. ya tara jama'a wata rana yake da ji labari wasu na cewa idan na mutuwa da za su sa kamar yadda mai tunanin yanzu mutane lila inda suka sa mutu sun yi amfani da demokuraɗiyya ne ta kawo musu wannan komai ne idan wane ya mutuwa wane za mu sa kuma an ka je ka dawo shi ɗin na fa ba kowa ne ba bai kai karan da ake kaɗaniya ba menene sunan shi maburgi maburgi kaɗan karan kaɗaniya maburgi na ɗauka da ne ce zama burugal wallahi bai kai burugali ba amma ya shi mai tsara yan jama'a in Allah ya kai mu wani to wani zamu wani wuce gaba kai ne kawai don ba a isa ba sai kai shi kuma ya hau idan ga gumburi. yake na ji labarin mutane na cewa idan na mutu kaza za a yi to yana gargadinku al'amari na hannun musulmai masu hankali ne za su taru kasan yanzu wani fa akwai wanda ke tsawara kansa shi mai hankali ne ba mutu shi ba al'umma su hankali ne ke zaɓen ko su ce yana da hankali eh? a yau a cikin mu musulmai haka ne mutum ne ke sa kansa daga cikin masu hankali tu wanda mutane ne halin da aka ce a wani kana da hankali wani kana da kwakwalwa wani kana da kwakwalwa mu taru mu aikata ka ba to wancan sai ta fushe ma shi ce niman na da kwakwalwa ba a sa shi a ciki ba kila da ya shi ruwa kila a sa shi ta'arul da wal aqal yake to wancan abun da muka yi Allah ya tsare mu daga sharrin sa an yi mai sha to ka a ƙara kaga ba za a ce a tun da kai ka samu kayan mulki a yi dole ka hana a yi ce a shi dole an kawo shi ne don maslaha shi kuma an kakalla tabbas ya kawo maslaha da ya gama kafa musu gwamnati ya gama tsara dukkan komai yake to gata ku rike ya tara 'ya'yansa yake ba ruwan idan abun arziki na yi ya ishe mu raba a gidan nan idan abun ya na yi kurakuran sun ishe mu kada wanda ikuskura ya sake shiga ku bar musu kayansu aika da gani wani allah ke nufi tare da yana da ‘ya'ya cancantattu wani to yana fama sake mm, wane kawai abin da za a yi kai ka zambawa ne ai ai kaza ai kaza ce yaki ba Allah kake nufi ba dan banza fita ba Allah kake nufi ba har bayan rayuwarsa bayan aliyu har bayan aliyu na bidali mutane sukan je su taru su ce abdullahi duk fitina nan da kake gawa alhakin kare duk wanda ka kashe wannan kai ne da laifi duk da ka karɓa a duniya duka kai ne kaɗai za ka faɗa a ji ni ce ƙarya kake ni ba na riga ba ni shawara ta kan yi kuma wurin yi ba ce to haka ya ce to wannan kaga maslaha aka kalla maslahan nan dole aka eh, da abubakar da karba ana cikin yaƙe yaƙe ana cikin kaza ana cikin kaza aka ɗauko ni daga nesa dole a mai da agogo baya to amma wannan ya san duk abin da ke kusan kaman da shi ake radiyallahu anhu khalifata lil muslimina maslaha kuma tayu ha'u taraka umar radiyallahu anhu al khilafata ba'dahu shura umar ya bar khilafanci a taro a shawara bayansa bayan sahaba ita idan na nada an nada na yi wasiya an yi wasiya amma ni yanzu abinda za a yi shura zaɓo mutanen kirki ina wane ina wane ina wane wa'annan mutane duka annabi ya mutu yana yarda da su ku zo ku zauna a tsakaninku ku cire halifa a cikinku duk wanda aka sa cikinku aka yi masa mu baya zai tsallakar da mu ne cire shi kuma shi ya nuna su ba wai mutanen gari ne ba za a taru da karuwa da ɗan iska da mutumin kirki da wanda isa ne da wanda bai sani ba kowa ya ake wane ne wane ne a alhalli wal akadi ne da ka ya bar hilafanci maslaha ya kalla ta kasance shura wawo ma fa'alahu umar radiyallahu anhu min tadawini dawawini bihi maslaha hmm? wato duk da ana kallon kurakuran mulukiya ba shi da kwatan sima da kwatan kurakuran da mulukiya wanda suka gabace mu nan kai malam malam malam adam ka ce da masu nan ka babba ne a fi karfi na gaskiya ne amma ina kara masa malam ba ya yi ba na sa kullum na ce masa songa songa sai tsautsayi ya kai ni na ke ce kullum songa na ke ce maka kaga bai dace ba wai menene sunan ka ne sai ce sunan a fi karfin ka kama ci gaba da ce min songa shi ne alheri a gare ka daga nan na gano sunan shi sunan shi adam kuma gaskiya ne sunan na da nauyi a gare ni wato asali ba adamu mulokiya ita ce shari'ar musulunci duk mai zagin musulunci na zagin mazan da ne in ka ce mulukiya ba ta da mazan Allah ne, mulokiya ita ce mulokiya ba a san mulokiya ba ta da kaza ba sai zuwan turawan ingila Kaji kasadin eh, eh, me abokan ladan? Waka ce, amma wakan gaskiya ce, waka ce iki. A'a ba wannan ba, shi wancan eh na ga shi masa da zungurin yi, wancan wanda yake wakan ike kirari wa sarakunan musulunci. Ya ɗauko sarkin sa kusa waye ne a lokacin nan, wani. kana kallo bala'i ya shigo ƙasa jimhuriya ta danno ka taso alhakin al'umma na kanka ya kira ya sarkin kano kanawa ko ne kaza ya sarkin borno shehun borno da ku da kanawa dama amana ce kuna fakallon jimhuriya fa za ta shigo ya sarkin zazzau mai kaza mai kaza ya wane ne na buddire ya wane ne gombe ya wane ne na lami don adamawa ala yamtsi ne ala shudda asiri hakkin julbe duk na kanka har da jaulaji ya ɗauko ibiyo malam magana ce kai kai ashe wakan buɗe mutumin da ke faɗi ni da na san shi ina jin sa sai da na je na ji shi tukuna a hankali na ce maganganun sa kam malam tsari ne abu na aya ce bai kawo da hadisi ai eh, mulukiya ita ce to wajen dai masu alaihi umar radiyallahu anhu Shi ne wanda idan wanda wani ma'ana ya ware ma'aikatu wannan ma'aikatan yaƙi wannan ma'aikatan ilimi wannan ma'aikatan lafiya wannan ma'aikatan kaza wannan ma'aikatan kaza shi ne ya ware wa'annan tun shekara dubu da ta wuce da ɗaruruwa shi ware waɗannan ma'aikatu kaga shi ne fidda hijira kalanda shi fidda hijiran ya tabbata a gwamnatance gwamnatin musulunci da watan yake amfani da su ake azumi da su ake eh, ƙididdiga da su ake mata suke yin haila da su ake rubuta hijira in an mutu da su ake kaza da su ake kaza ya tara ansaru da muhajiruna ya tara masu faɗa aji aka tabbatar da haka yau sai ka je wani jahili ya ce ai ne hawajin wa wallahi ba ɗaya bane ba ba ɗaya bane ba daban ne wannan dama umaru annabi ya ce mana alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidi ya za mu je ɗaya ne da wannan wanda asalin su ma kuma kani da wani da sunnan kuma ai mu ba annabi isa muke bi ba annabi isa annabin Allah ne amma zamanin sa ya kare ba yesu muke bi ba wannan haihuwan yesu ne aka amfani da shi haka ha mu da haihuwan annabi da hijira annabi mu ba haihuwa muka yi ba hijira muka bi don ita ce ranar da take tabbas to saboda kanan shi ne da radiyallahu ko min da wajen na koma shana ce dawwana dawarina hm? kaga ba shi da ka samu mu dawwana ba ba dawa diwan aka ce diwanin sa kaza diwanin kaza diwane kaza na min tadawiri dawawina ya raba ma'aikatu ma'aikatu ma'aikatu wa amila sikkata lil muslimina shine wanda ya fara amfani da check hai ba so shi ba sai da lalace check sick asikka ne eh, eh asikka shine za a baka check na kaza to a kan cek ɗin ne ma aka sa date akan kawo cek sha'aban na wacce sha'aban abubuwa suka fara da malmalewa a kawuntoci duk da lokacin su lokacin gaskiya ne in ka faɗi za a yadda shekara kaza nake bi tunda mutum yi yayin da an yi abu na kawai zai tafi yakin sa ya zo wata nawa ne da banka da kaza zo ta kaza ga gaje to zai rubuta masa check a biyan shi kuɗi kaza wannan je a biyan shi kuɗi kaza wannan check din sai dinga da malmalewa shi ne aka ce to yanzu ya za a shi ne dalilin da aka fitar da kalanda kaza ga watan kaza ne amma hijira kaza ga wanda duk mutu yau ya mutu dubu ɗaya da arba'in da bakwai kaga yanzu da algarkawi zai mutu bana ya ce algarkawi ya mutu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kakkur rubuta nan wancan da wannan nake son sadu da Allah amma ba na son yau nawa ne ɗayan goma da wane watan goma ya dubu biyu hmm? da ashirin da biyar gaskar wuta mu wannan to oho oho dai kowane ne ba na mafan shi biyan ne ga watan bakwai shi kuma fa shi ma jujun komi yawa juju kenan juju juju suna masu juju yarba ne ko ne masu juju sunan ma ba dadi. Julai. ce a amin kan mijuri hmm? to to kaka ne to ka dawa ne julai da faransanci a rage bature o julai ta gani subhanallah an julata shi kowai ya laye julu sai bi sahaba nan da bukatan julaye min kan ini jula hmm? <laughs> wala a kai karkace wala yana da hatsari wannan bishiyar hankali bishiyar hankali sai dai ka ce min kan ini jula allah yi ga ibrahim nan gabanka ya yi gom to sikka shi ne wanda ya fito da cek wai su ne wa'inda mutane a lokacin da ya fitar da cek ɗin ya tsara cek ingila tsara suke tafiya idan uba ya mutu ɗan babban ɗan zai tara matan uban ya dumai da su abu nan sai dai wasa kawai dumai da su matan idan uba ya mutu wannan yin gidan da ake kallo ballon muka yi wani maukacin bacci a'a mu saboda afirka ne to ai afirka ita ce kusan za a ce ma kashin baya me laraba za su nuna musu ta afirka aka ci spain afirka yan afirka ne komandan afirka ne ga musulun a sudan abin ta riga ta an yi jami'a a iraq kafin a zo ma morocco iraq bagdad ba morocco wani ba tunda ana da jami'a wanda gazzalin shugabanta in ba kamanta ba mun karanta nan gazzali ne shugaban jami'a wanda yana cikin aiki rubuta ya yi ritaya ya gaji da aikin duniya zai koma bautan Allah hmm? yau mutum yana shugabantar jami'a ganin ke ibada yake sai dai an takata an nemi bayan mace shi ya gaji aikin duniya zai ya kuma hoton Allah ya tako a ƙasa daga iraki zo kaba shi ne duniya shi ana biyan shi albashi ya yi rita ya kuma hoton Allah ya tako a ƙasa kawai saboda tauhidi ya ga dare ya ga rana ya ga iska ya ga ruwa ya ga wane ne kawai ina ta'ajiri da halittun Allah daga can ya koma makaranta ya tafi ko na ga eh, ya tafi siriya ne ainihin abin na ce sham Ije wajen wane ne wani abu makarfi ya je rana shi ma a cikin majalisa yana karatu sai a asirin ya tonu Allah ya taimaki mutane masu kula sa gane sai kai in an yi in baƙi suka zo ba su samu ganin malam ba sai musu fatawar ce amma ku zauna in malam ya zo ku tambaye shi ku ce Mene ne ce ga yadda ake yinsa ga yadda ake yinsa ga yadda ake yinsa shi ne kaza amma ku zauna idan malam ya zo ku tambaye shi haka sha wannan nan bakon nan shi ba da amsa kaza kuma ga shi ajeji da maganar malam in za a yi sharar masallaci ya shiga cikin masu sharar in za a gyara ba ya shiga cikin bayi shi ɗalibi ne da a gan shi aka ce za kai ne gazzali to sai kafa da rafi daga nan ya bace ma daga yamu a cikin daga rara aka sai maka dokta ko prom a ganin kake a duniya ba kamar manka za ka iya halattawa za ka iya haramtawa sau da kana mai dawawi na ko wa'amila sikka lil musulmi na kuma ana kiran kuɗi ma sikka wata kasar sigin umar ne ya fara kurkuku da idan mutum ya yi laifi shi, a tsaure shi jikin wata fila daga cikin filolin masallacin nan kana sallar zuwa shi kana jin zai na ƙugi hankanan za a tsaure shi ko a ce a a yi santa bi da shi gida ɗaya za ka tsaure shi a gidanka ka fito ka bar wa mata su za su dinga kula da shi su za su dinga ba shi abinci su za su dinga yin kaza yana ɗaure a nan gidan ku zai zaunu sai sai ga wani ya ɗaure tsautsayi ya kwance sai na ai matan sun wani mata ne hmm? to shi ne fara yin kurkuku inda za a tattara masu laifi ya isa ka ko na hudu na awashiya ka saboda wani abubuwa manya-manya ne mutane suna wa musulunci kallon ƙauyenki kuma su ne ƙauyawan ba su ne ƙauya ba iyayen gidansu ne ƙauyawan ita faransan da ita ingilan da ita amerikan su ne yan ƙauyen sai dai irin wannan karatu abu mamaki bayan ya zama gobe in mutum je gidan rediyo in yi magana sai da ya ɗauki maganan gidan rediyo ya bar wannan wacce take tale-tale idan rediyo ya bari ko ya samu wani ɗan littafi da turawa suka rubuta sai ya ɗauki na turawan ya bar wannan su kuma turawan nan aka karantar da su yi turawa da za a duba afirka ta karantar da su tun da gwamnan afirka kwamandan afirka shi ne ya fasa turai tariku ya shiga abuna me yake da suna eh, spain andalus da nan gwamna ce za saboda zai kwashi daraja ya riga ya fasa ya kashe komandansu ya kashe wane ne zai shiga cikin gari fara aiki garuruwan birnin gaba ɗaya fara aiki aka kashe masa ya tsaya na wa yake ya tsallaka shi ne nan koron runduna ya shigo ya nemi umarni daga can halifa zai shiga a zake to alaba da sawa shi yau so ne yanzu fake buɗe mana ido sun mallake mu ba abin da za mu yi sai abin da suka ce hmm? eh, su ingilan ko to shi kenan a yakin lokacin ah kai in ban da ba da na ɗauko muku wasiƙa masu suna ya muku alkawari zan kawo muku wasiƙan luis zuwa ga sarkin musulmi ina neman a ba shi admission extra ta karatu luis ya rubuta wasiƙa ni ko wasiƙan nan ina na sata har guda biyu wasiƙan Luis ya rubuto yana neman a shi a ba da admission wa Esther za ta zai karatu a cikin musulunci da inda sarkin musulmi ya ba shi amsa hmm? eh. ga wasiƙa akwai wasiƙa tana na kaga ba mako ba mako yadda a yada ta da larabci ya rubutu ba malar. yanzu duk gaba da an rufe an mai da shi daga faransa sai ingilishi hmm? a inda dai kana nema ka ci gaba da tambaya na in ka tambaye ni to zan fito da ita in gobe ka tambaye ni ba neman ya da kaya na kaya saboda kai kai kaɗai zan fito da ita ne kamar an tashi yanzu amma kadan ba ta lokaci ko don ban san takamaiman inda na wurgi da ita ba amma tabbas tana nan ko mutuwa da yi wa kullum